da Allah ya masa ƙarin bayani dangane da likafani musamman wajen yadda ake yaga shi wayan da zai ɗaure shi to almuhim da mun yi bayani akan likafani yadda ake yi guda uku ake ko da wando da riga da babba wanda zai lullube mutum banda rawani a ciki ana ɗan yagan wani a gefe da za a ɗaure shi wannan ba laifi bane dan an ɗan farki wani abu da za a ɗaure dan kai ya buɗe saboda yadin ba ɗinki a ciki ba laifi ba ne ya ce kuma malam dalilin wannan karatu da ake a wannan wurin a yanzu dai a lissafin waɗanda na wanke na wanke gawa biyu ya ce alasa albarka mana ya amfana da wannan karatu har ya je ya wanke gawa guda biyu to allah ya sama albarka allah ya sa ka ci gaba da yi kuma allah sama maka masu wanke ka kai ma an ka kwanta wai da gaske ne idan mutum ya mutu ranar juma'a ba za a mai tambayar kabari ba kwarai kuwa duk wanda ya rasu ranar juma'a annabi ya faɗa umina min fitnatil qabr an tsane shi kubutar da shi daga fitinar kabari insha Allah Allah ya mu ikon mutuwa ranar juma'a wani ya ce yana da ciwon ulsa a taimaka masa da addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da kai duk marasa lafiya a nan kullum muna addu'a Allah ya ba su lafiya